الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na wata Ramadan shekara 1442 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya da shekara Na ashirin da ɗaya miladiya a yau insha Allahu za mu yi majalasi na goma sha tara ko muna cikin suratun nisa'i a jiya mun tsaya a aya ta ɗari da talatin daidai yau kuma insha Allahu za mu tashi a farkon aya ta ɗari da talatin da ɗaya inda ubangiji ta halaki cewa walillahi ma fi samawati wa ma fi al'ard ولله ما wa السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا وبنجدي تعالى walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai na Allah ne shi ya halice su kuma shi yake mallaki da su kuma shi yake sarrafa su yanda ya dama wannan yana nuna mana girman ubangiji subhanahu wata'ala da cancantan abauta masa shi kadai da hikimarsa da kuduransa duk a cikin halittun Allah ta'ala na zahiri da muke gani babu kaman sama da ƙasa shi yasa ubangiji ta'ala yake yawan maimaita cewa shi ne ya halitte su domin ka kalle su ka ƙara ganin girman ubangiji subhanahu wata wanda ya wannan halitta ai shi ya cancanci ka bauta masa kuma za ka ji tsoron saba masa ubangiji ta'ala ya ce shi ya mallaki sammai da kasai da abin da ke cikinsu kuma yake sarrafa su yadda yake so to sai ce wa laqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum ku sani cewa mun yi wa waɗanda aka ba wa littafi kafin ku wasiti su ne yahudu da nasara banu isra'il wa iyakun kuma mun muku wasiti an ittaqullah ku ji tsoron Allah wa in takfuru idan kuka kafurcewa Allah ta'ala ba ku ji tsoronsa ba fa inna lillahi ma fi samawati wa ma ardi tabbas abin da ke cikin sammai da ƙasa na Allah ne mallakinsa. ne wato ya ƙara nanatawa maganan sammai da kasai ta sane shi ya halicce su idan kuka kafurke masa fa to ku sani shi ne mahalicin sammai da kasai shi ya mallake su yake sarrafa su yadda yake so ba za ku gagare shi ba kuma wa kana Allahu ganiyan hamida Allah ta'ala mawadaci ne don ka ka bauta masa ba zai cutar da shi da komai ba kuma hamidan ubangiji subhanahu ta'ala. wato abun yabo ne ka lura da halittun ubangiji ta'ala shi yake kara maka sanin girman Allah da kuma imani da Allah subhanahu wataala Allah ta'ala bayan ya nuna maka girmansa sai yake kaji tsoronsa yake yayi wa mutanen farko su ne banu Isra'il wasiti da ma wayanda suka zo kafin su cewa su ji tsoron Allah idan an ce wasu wasiti shine al'amrul mu'akkad umarni wanda yake mai karfi wato ya fi a ce an yi umarni kawai umarni ne mai ƙarfi cewa a ji tsoron Allah kalmar tsoron Allah tana nufin bin abin da Allah ya ce a yi da kuma barin abin da Allah ta'ala ya ce a bari tsoron Allah shine jarin mumini idan ka imani da Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya rage maka shine takawa shine tsoron Allah Shi ne zai jagoranci addininka gaba ɗaya shine zai sa ka yi abin da Allah ya ce a yi ka bar abin da Allah ta'ala ya a bari shi yasa Allah ta'ala yake wasici da shi babu abin da za a yi maka wasici sama da a ka ji tsoron Allah shi yasa irbabu bin sariya yake wa'azana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mau'izatan balighatan wajdan min alqulub wa zarafan min aluyun hatta qulna كأنه موئذة ya يا رسول الله ausina. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي manzo wannan irbabin ya ce manzo sama ya mana wa'azi wa'azin da kai matika wa'azin da hankali ya tashi zukata suka tsorita kuma ido ya dinga zudda hawaye kan da muka ce ya rasulullah wannan wa'azin kaman ban kwana kake mana da duniya kaman wasici kasan wanda zai bar duniya akwai bukatun yayi wasici sai za su ce to ina muku wasu ci da ku ji tsoron Allah kaga babu sama da wannan kuma ku ji maganganun shugabannin ku ko da bawa ne aka shugabantar muku da shi idan yace ku yi ku yi in yace ku bari ku bari matakar abun bai saba wa Allah ba dan ku ya saba wa shari'an Allah la sam'a wala walata. babu ji babu bi kamar yadda zo a hadisi in ce inna mata'atu fil ma'ruf abin ana yin da'a wa shugabanni a abin da aka sani a shari'a ne idan sun umarci ku da kyakkyawan aiki ko mummun abin nan ko aiki na ibada ko suka hana ku mummunan aiki ku bi idan ya suka hana suka umarci ku da abin da ya saba a shari'a kar ku bi muhallu shahin manzala sama yayi wasiti da aji tsoron Allah idan mutum bai da tsoron Allah to ko da musulmi ne imaninsa kaman tsirara yake kaman ka dinga tafiya ne babu riga saka asirin kato ne yake haka idan ka kai musulmi ne ba tsoron Allah tare da kai zaka je ka aikata abin da ya saba wa zaka sha giya zaka mushe zaka yi zina zaka yi caca zaka yi dukkan abin da Allah ta'ala ya haramta da dama tsoron Allah ne yake sa a bari domin kada Allah ta'ala ya kama ka idan kai idan ba ka da shi to asirin ka to ne yake idan mar'u lan yalbas thiyaban min at-tuqa tajarrada uryanan walau kana kasiya وخير كسال المرء داعة ربه فلا خير في من كان لله عاصيا idan mutum bai sanya tufafi na tsoron Allah ba to babu alkhairi a tare da shi kamar yana tafiya ne tsirara mafi alkhairin tufafin ka shine tsoron Allah ubangiji ta ala ce wa libasu taqwa zalika tufafin tsoron Allah alkhairi wato so ake tsoron Allah ne zai maka kamar riga a jikinka Ka gaji ba za ka fito ba riga ba inda aka same ka da a same ka da riga to duk inda aka same ka a same ka da tsoron Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ce haythu ma kunta Kaji tsoron Allah a duk inda kake kaga in an same ka sai a samu tsoron Allah tsoron Allah ya zama jini da tsoka a jikinka to shine ka zama mumini mai daraja a wajen Allah subhanahu wataala kuma gurgudun tsoron Allah ka gurgudun matsayinka a wajen ubangiji ta'ala inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi ku daraja a wajen Allah ta'ala shine wanda yafi ku wato ainihin tsoron Allah saboda aka mu ji tsoron Allah Allah ta'ala yana mana wasiti da da cewa mu ji tsoronsa mu bi dokokinsa kada mu saba masa idan mun saba masa to ubangiji ta'ala zai azabtar da mu to sai Allah ta'ala ya ce wa in takfuru fa inna ma fi samawati wa ma fi inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard in dauka saba wa Allah ba ku ne kawai halittun Allah ba abin da ke cikin sammai da kasai na Allah ne daga cikin abin da ke cikin sammai da kasai akwai mala'iku halitta ne da ubangiji ta'ala halitta su don yi masa da'a kawai Ya sa Allah ta'ala ce, idan ma ka kafurce masa ba ka yi masa ibadan ba ba ka bauta masa ba ba ka ji tsoronsa ba to fa shi yake mallaki da halittun da suke cikin sammai da kasai kuma Allah mawadaci ne abun godiya ne in ba ka bauta masa ba ba abun da zai cutar da shi akwai mala'ikun Allah wanda la asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun ba sa wa Allah in Allah ya ce su yi duk abin da Allah ya ce su yi suna yi su ba su san ma sabon Allah ba an halice su a bisa yi wa Allah da'a da mala'ika zai kokari ya wa Allah bai zai iya ba zai iya ba Allah bai halice shi wannan ba to kaga idan ka kangare wa Allah akwai wanda su sau da kafa suna bin Allah yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun suna yi wa Allah tasbihi dire da rana ba ta yankewa amma kai komin kokarin ka kana yankewa za ka yanke kai bacci za ka yanke kai wasu harkokin ka ci abinci da sauransu mala'iku ba sa yankewa akwai masu ruku'u akwai masu sujjada akwai masu tsayuwan sallah akwai masu sallah ko yaushe suna yi wa Allah ta'ala bauta ba sa yanke wannan ibadan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce atati samau fa huqa laha an ta'ida ma fiha mawdhi'u arba'i asabi'in illa wa fihi malakun sajid mala abun nan sama ta yi ƙara saboda nauyi manzo kuma yake ya cancanci ta karan ta cancanci ta karan saboda ba inda zaka sa yatsu hudu a makka fati akwai mala'ika abin a sama fati akwai mala'ika yana sujjada a wajen cike take da masu bautan ubangiji ta'ala yasa Allah ya ce to in ka kafurce masa ma ai abin da ke cikin samai da ƙarfi gaba ɗaya na sani akwai masu kurta masa to da haka ba kai kaje ne kuma a cikin mutane ma akwai bayin Allah na gari wanda kullun cikin ibada suke akwai a matasa akwai a tsofaffi akwai a manya akwai a yara akwai a mata akwai a maza so da haka dinka ka bauta masa ba to akwai wanda yake yi so da haka ba kai kaɗai ba ne bawansa ba akwai bayinsa masu yi so da haka idan baka yi ba ka cutar da kanka ne a cikin suratu ibrahim ubangiji ta lati in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna allaha la ghaniyyun hamid inda za ku cewa ubangiji ta'ala ala da dukkan wanda suke bayan ƙasa gaba ɗaya Allah fa mawadaci ne abun yabo ne da kaddara duk wata halitta a bayan ƙasar nan za ta kafurce ubangiji ta'ala to Allah ta'ala ba zai cutu da komai ba shi mawadaci ne abun yabo ne wato bautar da kake masa baya ƙara masa mulki rashin bautar da kake yi baya rage masa mulki inda Allah ta'ala ya bambanta da masu mulkin duniya kenan yanzu duk komin mulkin mutum a duniya idan yana da 'yan tawaye a ƙasarsa to yana cikin tashin hankali ba abin da yake so kama a masa biyayya ya ce a yi a yi a bari a bari in dai yana da yan tawaye wanda ba sa masa biyayya to hankalin a tashi ne ina cikin tashin hankali idan boren ya yawa zai iya bacci ba to amma banda ubangiji ta nan domin sai ya ga dama ya kyale ka ne ma za ka yi tawayen ko kan boren to da haka baka isa ka fi karfinsa ba in ka saba masa kai ka cutar da kanka in ka masa da ka amfanar da kanka ne kai saka ƙara Allah mulki da da'an da kake masa ba ko ka rage masa mulkinsa da sabon Allah da kake yi ba ba za ka iya wannan ba ubangiji subhanahu wataala yace dukkan halittan samai da kasai nasa ne kuma suna bauta masa in baka yi ba wato can ta matse maka kenan saboda haka kai ne zaka girbi abun da ka shuka sai Allah ta'ala yace walillahi ma fi samawati ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا بنجي تعالى يساكي ميميتاوا ولله ما في السماوات وما في الأرض duk abin da ke cikin sammai da ƙasai ne sammai guda bakwai kowace kaurinta tafiyan shekara ɗari biyar tsakanin sama ta ɗaya da ta biyu tafiyan shekara ɗari biyar haka ta biyu da ta uku kuma baka san iyakacin su ba iya ganinka dukkanin su Allah ne ya halitte su yake mallake da su yake rike da su kuma tun da ya halitte su a haka suke babu inda ya tsage ko kuma inda ya bule yasa ubangiji ta Allah yake farji al-basara hal tara min futur kamar yadda idon ka kalli sama kaga inda ya tsage ne inda gida ne aka yi shi shekara hamsin sai ka samu inda ya tsage ko inda yake bukatan kwaskwarima ko fenti shekara ɗaya ma gida sai ya buƙaci fenti to Allah ta'ala ba a san lokacin da ya halitti samai da kasan sama ba san ya adadin shekarun ba amma suna nan ko tsagewa ba su yi ba kuma ya halicce su ya tsora su a saman ba tare da gofa ba ba abin da ya tukare su kai baka isa kai rumfa ba sai da gofanni ka isa kai bene ba sai da filoli kamala ta'ala min ghairi amadin ba tare da wani ginshiki ba haka ainihin ya rike samansa kuma ba za su rushe ba ba za su rushe ba haka dan sai in duniyan ta zo tashi ne sanan kamfanan ne Allah ta'ala zai tarwatsa su wa idza fa idza nufika fi suri nafqatun wahida wa humilat al-ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida waqa'at al-waqi'a wa الواقعة as-sama'u zo tashi nan ne za a gora duwatsu da kasa a tarwatsa su sama ma a tsatsaga ta a tarwatsa ta malaiko su dawo gefe gefen duniya tashi alkiyama ne zai tarwatsa zai tarwatsa sammai to ubangiji ta'ala yana gaya maka ne ka lura da wannan kasan girman ubangiji ta'ala kuma sai ce wa kafa billahi wakila Allah ya isa zo mai shida akan ayyukanka Allah ya isa zo mai mai kula da ayyukanka shine mai kula da dukkan abin da kake ba abin da ke buya masa ina kulawa da shi ga mala'ikunsa suna nan suna rubutawa ma yafizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun suna nan suna rubutawa kuma Allah ta'ala yana gani baka isa ka boye masa ba in anan kana zaton ka boye masa don ka je lahira kuma zaka gane kuskurenka saboda haka ubangiji ta'ala ba abin da yake kuɓuce masa na ayyukan bayansa. sai ta ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa min وخلق منها huma وبث منهما wani sa'a. ونساء واتقوا الله الذي تساءلون wal arham. inna Allah kana alaiku raqiba ku ji tsoron Allah ku bauta Allah shi kai da halice ku Allah ya Allah subhanahu wataala raqiban wato mai kulawa ne da ku ba abinda za ku yi ku buya masa abinda kuke yana kallon ku kuma zai muku hisabi akan sa alkiyama sai ubangiji ta halace in ya sha yuzhibkum إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا ubangiji ta'ala ce in ya sha yuzhibkum in Allah ta'ala ya ga dama fa zai tafiyar da ku wato zai halaka ku ya dauke ku anan duniyan nan da sababin saba masa da kuke da ya ga dama zai yi haka ayyuhan nasu ya ku mutane wa ya'ti bi akharin sai zo da wasu mutanen daban waɗanda ba za su saba masa ba wa kana Allahu ala zalika qadira wannan ko ubangiji ta'ala mai iko ne akan haka wato Allah ta'ala kyale mu yayi da ganin damansa amma da bai ga dama ba zai tafiyar da mu gaba ɗaya saboda saba masa da muke sai zo sai zo da wasu sababbin mutane ba abin da yake gagaran ubangiji subhanahu wata'ala wannan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul Muhammad yace wa in tawallau. yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan kuka juya baya kuka ce ba za ku bauta Allah ba Allah fa zai iya canja ku ya kawo wasu mutanen daban wanda ba za su zama irin ku ba su ko su zama masu yi wa Allah ta'ala da'a Allah yana da daman yayi haka da yi hakan din bakar hakan ya rude ka domin akwai lahira in anan duniya baka gane matsalolin da kake samu sabon Allah ka bane da rashin kwanciyar hankalin da muke ciki da tashin hankali da taɓarɓarewan abubuwa idan mun kasa gane sabon Allah ne ya jawo mana to amma an je lahira kuma za a gane saboda haka ubangiji ta'ala zai iya tafiyar da wannan al'umman ya zo da wata tana cikin suratul ma'ida ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa na yakhafuna lawmata la'im ubangiji ta'ala ya ce ya ku kai imani dukkan wanda yake zai bar wannan addinin to in ya ga dama ya bari in ya sani Allah ta'ala zai zo da wasu mutane waɗanda suke son sa yake son su kuma su yi jihadi don ɗaukaka addinin Allah ba sa tsoron zargin mai zargi wato idan kun bar addinin ba ku riko da shi yadda ya kamata to fa ubangiji ta'ala zai iya zuwa da wasu mutane masu son sa kuma shi ma yana son su kuma su yi aiki su riƙe addini ba sa tsoron zargin mai zargi amma yanzu akwai wanda wai shi yana ganin abin kunya ne a ce yana riƙe da addininsa kunya ma yake ji yana tsoron za a zarge shi to idan baka yi ba ma ubangiji ta'ala zai yi to Allah subhanahu ta'ala yana da ikon ya tarwatsa wannan duniyan da sababin saba masa da ake yi amma kuma ya ƙi yi ne saboda alfurman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wa'inda suke fari a cikin mu shi yasa wani daga cikin magabata ke cewa ma a al-ibadi ala Allah idza adaa'u amrahu mamakin walakantan bayin Allah idan suka tozarta umarninsa wato Allah ta'ala yana kishin bayinsa amma in suka saba masa ko sai su zama ba komai ba sai Allah ta'ala ya halakar da su to ubangiji ta alace idan ba yi ba zai yi kuma wa kana zalika ala ya yasira abu ne mai sauki a wajen Allah ta'ala wato yi hakan ne wa kana wa kana Allahu ala zalika qadira Allah mai iko ne akan wannan ai yayi ko san ba yayi ya halakar da adawa da iska ya halakar da samudawa da tsawa ya halakar da mutanen annabi lutu da kifar da alkariyansu ya halakar da fir'auna da jama'arsa da haɗe su a cikin kogi ya halakar da mutanen annabi nuhu da ruwan tufana to kaga tunda yayi ko ai wannan al'umma ba za ta gagare shi ba domin wacce al'umma ma ta fi wannan al'umman karfi da adadin yawa amma duk da haka kuma ubangiji ta'ala ya halakar da su tun da ya halakar da su wannan al'umma ba za ta gagare shi ba saboda haka abin da ke wajibi shine mu ji tsoron Allah biwa Allah ta'ala biyayya domin kada ya share mu ya kawo su daban a cikin suratul ibrahim yace in ya sha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah bi aziz in Allah ta'ala ya ga dama zai tafiyar da ku ya share ku a bayan ƙasa zo da wasu halittun daban sababbi kuma wannan ba zai gagari ubangiji subhanahu wata'ala ba to wannan duka Allah yana mana gargadi ne ko dai a nan duniya yi hakan ko kuma mu ci albarkacin albarkaci amma idan mu ce dai lahira fa zai gane kuskuren sa Allah ya tsare mu da tsarewansa sai ubangiji ta lace man kana yuridu thawaba dunya dukkan wanda yake son sakamakon duniya fa inda Allahi sawabu duniya wal akhira bai sani fa sakamakon duniya da na lahira duka yana wurin Allah wa kana Allah sami'an basira Allah mai ji ne kuma mai gani ne wato anan ana gargadin wanda suka sa duniya gaba kawai cewa idan kai duniya kawai kake so ba ruwanka da lahira akwai wauta a tare da kai da rashin hankali domin duniya da lahiran gaba ɗaya Allah ne yake ba da ita kamar yadda yake da daman ya baka duniyan kuma zai iya baka lahiran to me yasa ba za ka nemi duniya da lahiran ba wato wauta ne mu ce duniya kawai domin duniyan a hannun Allah take ne in ya ga dama ya baka in ya ga dama ya hana ka sannan kuma idan har kana son lahira din Allah zai iya hada maka da duniyan dukkanin su a hannun su suke amma ya kaga mutum duniyan kawai ya sa a gaba shi babu ruwansa da lahira shi lahira bata dame shi ba ta fata manta da ita za a ga mutum musulmi ne amma sam addini bai dame shi ba za ta yi mamaki wannan abu shi duniya kawai ya samu abun duniya shine a gabansa idan ibada yake yi ma din ya samu duniya yake yi idan ya shiga wata masifa ne zai kaga zo yana bautan Allah ta'ala don Allah ya yi masa wannan masifan ana yaye masa shikenan sai koma kuma ruwa in ka ga yana addu'a to duniya yake roƙo ba lahira ba ina wannan ba ne a gaban ta in ya je aikin haji don ya samu duniya umransa don ya samu duniya qiyamul lailin sa haka tahajjudin sa don neman duniya tarawihin sa duk abin da yake shi duniya kawai ya sa a gaba ita ne yake nema kaga akwai wauta a ciki wannan abu in kai su don Allah don neman lahiran to ba zai gagari Allah kuma ya hada maka da duniyan ba tunda shine mai bayarwa amma mutum sai ya tsaya kan duniyan kawai ubangiji su bani wata ala a cikin suratul bakara yake faminan nati man yaqulu rabbana atina duniya wa ma lahu fil akhirati min khalaq daga cikin mutane akwai wanda in ya tashi addu'a ma cewa ake ya Allah ka bamu duniya shi bai da rabo a lahira duniya duniya kawai akwai wanda duniyan take wahalar da zumanan ibadan su don duniya sun gullan su da rana a shiga a fita don duniya su tashi karfe ɗayan dare suna ibada suna kuka saboda ba su duniya sun fifita rayuwarsu ta duniya akan lahira bal tu'thirun al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa saboda haka duniyan ita ne kawai suka mai da hankali akan ta kuma wannan bai zai sa a baka ba iya abin da Allah ya kaddara maka shine za a baka baka iya ketare arzikinka kuma in kane zuka ka nemi lahiran ma baka kafi sare bonka zaka iya isare bonka din Allah ta'ala zai baka shi yasa ubangiji ta lace wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab amma akwai bayin Allah na gari waɗanda zaka ji suna cewa ya Allah ka bamu mai kyau a duniya ka bamu mai kyau a lahira wato Allah ka bamu duniya da lahiran gaba daya kuma ka kare mu daga azabar Allah Allah ta lace to wannan kan suna daga suna da yabo daga ayyukan da suke aikatawa kaga ba duniyan kawai suke nema ba kenan idan za ka yi addu'a roƙi duniya da lahira amma kowa ya tambayi kansa tsakaninmu da Allah addu'o'inmu na neman duniya su suka fi yawa ko na neman lahira kowa ya tambayi kansa galibin mutane wallahi addu'o'insu na neman duniya ne fi ko makka kaje ko aikin haji ko umra galibin mutane roƙon duniyan shi fi yawa akan lahiran haka nan idan an je tahajjud Muna je je abin nan sallan tarawih duk wata ibada ko qiyamul layli mutai zai daga ne roƙi addu'a wani sai addu'an duniya ta minti goma kafin ya iya bawa ta lahira minti biyu ko uku wani ma har ya gama ba zai roƙi lahiran ba wallahi akwai masu manta cewa ma suna da zunuban da ya kamata su tashi su daga hannu su roƙi Allah ta'ala ya gafarta musu ina har su gama addu'o'in ba sa neman gafaran Allah mutum ba zai ce ya Allah ka gafarta min zunubai Allah ka ƙara min imani da tsoron Allah Allah ka bani aljanna ka bani ikhlasi a kaɗan ne da cikin bayan Allah masu yin wannan kuma kowa ya tambayi kansa ka san kanka ai kana tashi ka yi kiyamul layli din amma idan kana da wata bukata ta duniya ne in ka same ta shikenan ka manta za ka ta zikirin Allah kai ta cewa ubangiji ta'ala saboda wani bala'i ya same ka a nan duniya in aka ɗauke maka shikenan ka manta amma neman lahira shine na baya-baya akan abin da ya shafi neman duniya galibin mutane amma akwai na Allah na Allah baya karewa ya kamata mu gyara halaye mu ji tsoron Allah ka roki duniya da lahiran gaba daya wanda take roƙa baka duniya zai baka lahiran kuma idan kai ibadan don Allah wallahi ko baka roke shi ba zai baka ko baka roke shi ba in ka roke shi kuma ya ƙara maka Allah ta'ala yana sane da kai ai ya san ibadan da kake yi kuma yi don Allah ne da sa addu'a ma ta karbu ubangiji ta Allah faɗa hadisi kudusi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya ahabbu ilayya mimma saraftu alayhi bawa na bai min ibada ba da abin da fi so kamar abin da na farlanta masa wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu da zai gushe ba yana ta min nafila har na so shi in na so shi zan kare masa jinsa da ganinsa da hannayensa da kafafuwansa Allah ta ce wallahi in ya roƙe ni zan bashi ni ne min tsare shi daga wani abu zan tsare masa kaga a ce yi don Allah ibadan don Allah ne ka Allah ta'ala ya baka kuma ko baka roƙa ba zai baka ko baka roƙa ba kai na kusa da shi ne in ya so ka yi shikenan in ka zama waliyin Allah sai Allah yana son ka so da haka zai iya baka ko da baka roƙa ba akwai abin da zaka manta na bukatun kuma sai Allah ta'ala ya baka su kuma saboda lahira ka sa a gaba tunda kana son lahira din Allah ta'ala sai maka tukunci da duniyan kuma ya hada maka gaba daya amma duk iya kokarin ka duk abin da kake yi wallahi baka yi saka canja kaddaran Allah ba duk neman duniyan ka sai Allah ya kaddara maka kafin ka samu kuma idan kana son nitsuwa a nan duniya ka fifita lahiran ka kan duniyan sai Allah ta'ala ya baka nitsuwa ko baka yi arzikin ba za ka samu kwanciyar hankali hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Dawud ya rawaito da Ibn Majah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man kana fil akhiratu hammahu جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه kan tashi kwanakin ba ina da muhimmanci duk wanda lahira ne damuwansa shi ya samu lahira ubangiji manzon Allah ta sama yace Allah dai sanya wadatarsa a cikin zuci ma'ana dan abun da yake da shi din sai ji ya zuwa a zuciyarsa ya ishe shi sannan kuma Allah zai tattara masa al'amuransa ba za su ji tarwatsa masa ba can ya kubuce ya tafi can gyaran can nan ya tarwatsa ya zama ya ruɗe a duniya ba to zai samu rutsu a rayuwarsa ma in je lahira ya tafi a gabansa sannan kuma duniyan za ta zo masa ko da ba ta so wa hiya raghima ji manzo Allah ta sama ko ba ta so sai ta zo maka ko gudun ta kake yi Ya arzikin da Allah ya kaddara maka sai ka same shi kuma arzikin kai na neman ka da ajalinka me ma'anan wannan mi ma'anan arzikin ka yana neman ka fita ajalinka saboda ba za ka mutu ba sai ka cinye arzikin da Allah ya kaddara maka a duniya ko sisi dai ba za a rige ba to kaga kenan arzikin ka yana neman ka fita ajalinka don sai ka cinye arzikin kan ma kafin ajalinka ya yazo to me yasa za ka daga hankalinka me yasa ba za ka nitsu ka nemi halal ba ka kwantar da hankalinka ka fifita lahiran kan duniyanka ba sai manzo sama ya ce kuma man kana fi duniya hammahu ja'ala Allah faqrahu baina ainihi wa farraqa alayhi shamlahu wadam lam ta'tihi min ad duniya illa ma jira lahu dukkan wanda kuma wato duniya ta zama ita ce damuwansa shi bai damu da lahira ba duniya kawai shi zai samu duniya za su ma ce Allah zai sanya talaucinsa a tsakanin idanunsa idan Allah ya sanya talauci ka tsakanin idonka kullum sai ka hango abin da kake so burin ka kaga ka same shi ko baka da arzikin da zaka same shi duk abin da kai in gida kai sai ka hango na wani hankalin kai tashi sai ka irin wancan in kai wancan ma ka sake hango wanda ya fi shi hankalin kai tashi in riga ka sa sai ka hango ta wani wanda ta fita ka hankalin kai tashi ya za a yi ka irin wannan riga idan mota ne haka abun hawa kana murna ka sai wannan ka sai ka hango wata kuma sai kuma damuwanka ka mallaki irin wancan idan abinci ne haka in kadarori ne haka kai kan kullum kana cikin damuwa da tashin hankali domin talaucin ka yana tsakanin idanunka ne ba yana ba ba, ba wadatan ka tana ka bane saboda da kaga baka da nitsuwa kenan kullum kana cikin damuwa ina ma ne arziki irin nawa ne ina ma ne arziki irin nawa ne shi Allah ya rufa maka asiri amma baka duba na kasa zaka dinga duba na sama ne ba za ka duba na kasan ka ba manzon Allah sai kuma yace idan kaga wanda yake sama da kai a arziki to ka duba na kasa da kai wannan zai saka gode wa niman ubangiji ta'ala unzuru ila man huwa fawqakum wa la tanzuru ila man huwa dunakum fa innahu ajdaru alla tazuru ni'matallahi alaykum ku duba unzuru ila man huwa asfala minkum ku duba na kasa da ku wa la tanzuru ila man huwa fawqakum kar ku duba na sama da ku wannan shine zai sa ba za ku rena ni'iman da Allah ya muku ba sai ka gode wa Allah wani bai samu wannan abun da ka samu ba to idan duniya ka sa gaba Allah sai sanya talaucinka a tsakanin ka kullum sai ka ga abun da kake bukata kuma ba za ka same shi ba in ko ka same shi ya sake buɗe maka wata kofan talauci sannan wa farraqa alaihi shamlau Allah ya karwatsa masa al'amuransa duk al'amuranka sai su tarwatse na kasuwancinka na harkan gidanka na wasu kadarorinka na wasu motocinka komai naka dai a tarwatse kawai kai kam saboda a samu rudu a duniya ka shiga tashi hankali shine hukuban da Allah zai maka ba za a kimtsa maka al'amuran ka samu nisuwa ba kana cikin damuwa sannan kuma manzo Allah ya ce manzo Allah ya walan ta'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu ba abin da za a bashi a duniyan kuma sai abin da aka kaddara masa duk wahalan da ya sha din ba da tashin hankalin da rashin nitsuwa da firkita da shan wahala da rashin bacci da bakin cikin kuma iya abin da Allah ya kaddara masa shi za a bashi ba za a kara masa wanda inda ya kwantar da hankalin sa ma zai same shi manzo sama ce inna ruha alqudus qad nafaka fi ru'i annahu lam tamut nafsun hatta tastakmila rizqaha lan tamut nafsun hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wajmilu fi talab malaka jibril ya mini wahayi ba wanda zai mutu sai ya cinye arzikin ku ji tsoron Allah ku kyautata neman wato ainihin arziki amma idan ka fifita duniya a kan lahira to daga nan ka samu matsala kawai duniyan ko da ka samu abun duniyan wallahi ba za ka ji daɗinsa ba sai zama bawan bawan in ji ba haushe ba ka ji daɗin duniyan ba kuma lahiran kuma baka gina ta waballanta na ka ji daɗin ta a cikin suratul isra ubangiji ta lati man kana yuridu la'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura Allah ta'ala yake dukkan wanda yake son duniya shi duniya ne kawai a gabansa Allah ta'ala ce za mu bashi abinda muka kaddara za mu bashi a duniyan abinda muka ga dama mu bashi kuma ga wanda muka ga dama wato duk damuwanka da duniyan iya abinda Allah ya kaddara zai baka ya ga dama shi zai baka sannan kuma ba kowa ma ake bawa ba Allah ta'ala ya ce wanda muka ga dama mu ba su mu bashi wani kuma zai ta wahala ya ta wahala har ya mutu ba zai samu abin duniyan ba wani kuma duniyan yake cewa wala sai a bashi gurgudun abin da Allah ya ga dama ya kaddara masa shikenan bai isa kuma ya kai wani arzikin ba bai isa kai inda yake son ya kai na arzikin ba a ƙarshe ubangiji ta lafi sannan sai mu sanya masa wutar jahannama ita ce makoma, ta je ta kona shi yana abun zargi abun korewa daga rahamar Allah ne kai kenan duniyan za a baka ita dan kadan in Allah ya kaddara zaka samu sannan a lahira kuma ka je ka sha wahala ka shiga wutar jahannama da duniyar kawai ka sa a gaba amma da ka nemi lahiran tukuru duniyan kuma abin da Allah ya kaddara maka sai ya zo maka ka ci duniyan ka ci lahiran in ko Allah bai kaddara maka arziki a duniyan ba ko wahala ka sha dai zaka tsara ka rayu cikin nitsuwa sannan kuma in ka je lahira zaka shiga aljanna ba za ka yi biyu babu ba kan amma mutum bai da hankali ba sai biyu babu to sai ubangiji ta la faɗi bayan Allah na gari ko yace wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura dukan wanda kuma lahira ya sa a gaba kuma yayi aiki irin aikin lahira kuma yana mumini yana mai imani da Allah ta'ala ubangiji ta'ala ya ce za a gode wa aikin su wato za a musu sakamako sama da abin da suka aikata Allah zai hada da falalansa da rahmat su ji sa su aljanna ta kololuwa inda lahiran ita suka sa a gaba kuma suna aiki irin na lahira suna bautan Allah ta'ala sannan duniyan kuma za ta zo musu ko da ba ta so za ta zo musu to kaga a sai kenan da mutum ya gane sai fifita lahiransa kawai akan duniyansa duniyan za ta zo maka amma ya zama wai aikin lahiran ma mutum yana yin sa don duniya shine fa abun bakin cikin mamala aikin lahiran fa bayan buga-buga da kai kai da rana kana neman duniya ka buga can ka buga can iya zama ibadan kama wai dun duniya kake yin ta kuma dun duniya duk buga buga duk ya zama akan duniya kawai shi yasa Allah sai jarrabe ka da dimuwa a cikin duniya da tashin hankali da tarwatsewan abubuwa kuma abin da zaka samu sai abin da Allah ya kaddara maka kuma da zaka yi arzikin ko ba zaka ci moriyan arzikin ba ba za ka nitsu ka ci riba ka ci riban arzikin ba ka ji sa ba kana nan dai cikin wahala ɗin kuma kana ta tarawan burinka ka taran kuma ka tara din amma magada kake tarawa sai ka tafi ko su je su shiga daula Allah ta'ala ya rufa mana asiri to bangiji ta'ala ya allazina amanu يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أن أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا Ubangiji ta ce ya ayyuhal ladina amanu ya koɗan daukai imani kunu qawwamina bil qisti kasance masu tsayuwa da adalci shuhada alillah masu bada shaida don Allah idan zaka bada shaida ka bada tsakaninka da Allah akan gaskiya walau ala anfusikum kuma koda a kawunan ku ne koda ka cuto a cikin gaskiya awil walidaini kuma koda akan iyayenka ne ka faɗi gaskiya koda iyayenka za su cutu da shidan da ka ba wal akrabina da kuma makusantanka koda ƴan uwanka za su cutu in ka faɗi gaskiyan ka faɗi ta in kum ganiyan wanda kake da ba da shida akan kansa ɗin idan mawadaci ne ko faqiran ko talaka ne fallahu aula bihima Allah shi fi tantanta dibinta al'amarin su karka ce a to ai wani mai mawadaci ne wani mai kudin ne zai aka ce fai da gaskiya ai girman sa ya zube ka fi Allah sanin sa ne Allah san da matsayin sa ka faɗi gaskiyan ko kuma a wannan fakiri ne ai abun tausayi ne abun tausayi ne ya za a ce fai da gaskiya sai ka mummulko da abun ka kana jin tausayin sa ka fi Allah tausayin sa ne Ali ubangiji ta lace fala tattabi'ul hawa kar ku bi son zuciya an ta wa in idan kuka canja shaida din kuka juya ta au turibu ko kuka bidire nuna kajira? Allah masanin abin da kuke aikatawa ne ubangiji ala zai kama ku da wannan laifin da kuke yi nan ubangiji ala yana umurtan yana umurtan bayinsa da wato yin adalci yin adalci tsakanin su da Allah adalci shi ya tsaye da samai da kasai adalci shi yake gyara al'umma zalunci shi yake tarwata al'umma duk al'umman da aka samu zalunci a cikin su to kuma ba za a samu kwanciyar hankali a cikin al'umman ba ba za a samu zaman lafiya ba ba za a samu rayuwa mai jin daɗi a ciki ba saboda babu adalci a tsakaninsu dole sai ya zama akwai adalci idan shugabanni suka zama azzalumai ba adalai ba to al'umman wahala za su sha su ma in suka zama azzalumai za su sha wahala don za su dinga zaluntar juna to dole sai an samu adalci daga sama har kasa kafin rayuwa take yin kyau duniya take yin kyau ubangiji subhanahu wataala yace ya ko da kai imani ku zama masu adalci a tsakaninku wato kamar yadda Allah ta'ala ne yake faɗa wa qimu shahadata lillah ku tsai da shaida don Allah idan za ka yi shaida ka bayar tsakaninka da Allah kar ka lura da wane ne kake ba wa shaidan akan wa kake shaidan sai ta Allah ta'ala ya ce walau ala anfusikum ko da akan kawunan ku ne ko da za ka tuntu ka faɗi gaskiya sai Allah ya baka mafita idan ka faɗi gaskiya wani mai waƙe na cewa in za ka faɗi faɗi gaskiya Komi taka ja maka kabiya haka nan editan mu na gaskiya wanda ya fi dubun zinariya so da haka yin gaskiya duk abin da ta ja maka ma kabiya ka ai fasduk fa inna sidqa makramatun wa sidqu yunjika inda Allah wal umami kai gaskiya gaskiya daraja ne gaskiya za ta da kai a wajen Allah da kuma wajen mutane amma mutum wai neman mafita ne sai ya karya don karyan ta tashi shikenan mutuncin ka ya zube an gama da kai gaba daya da haka ubangiji ta'ala yana kiran mu da mu zama masu ba da shida akan gaskiya kuma ko da akan kanmu ko da akan iyayenmu ko da akan ɗan uwanmu kada mu canja shaida din qulil haqqa walau kana murran ka faɗi gaskiya ko da ba ta da daɗi qulil haqqa walau ala nafsi ka faɗi gaskiya ko da ko da akan kanka ne so sai Allah ta'ala yace wa in yakun in yakun ganiyan aw faqiran fallahu aula bihima wataƙila za ka ƙi faɗin gaskiyan nan saboda mawadaci ne mara gaskiya suka ce ta alaji wani bi kamata ba kaman wani ko neman shiga wurinsa ko kana son ka kare masa wai mutuncinsa saboda matsayinsa a cikin al'umma ko kuma malam wani ne to kafi Allah sanin sani ko ko wani miskini ne kana ganin wannan ai abun tausayi ne ai da gaskiya amma abun tausayi ne ai sai ka je ka faɗi shaidan bayan da kake ba wai kana tausaya wannan miskini to kafi Allah tausayin sa ne yasa ubangiji ta'ala ce. ko da mawadacin ne ko da fakiri ne ka faɗi gaskiya fallahu aula ma Allah shi ya fi cancantan ya jibinci al'amuransu ba kai ne ka fi cancantan ka jibinci al'amuransu ba akwai mahalicinsu wanda ya san abin da ke maslaha dangane da sha'aninsu saboda aka ka ba da shaida tsakaninka da Allah kar ka canja ta saboda jin tausayin wani ko ganin girman wani idan ka yi haka shine ka zama adali in ko baka yi ba to sunanka azzalumi domin za a ɗauki haƙƙin wani a ba wani da sauƙin shaidanka za a cutar da wanda yake mai gaskiya da sauƙin shaidanka mara gaskiya kuma ya je ya tafi kenan ya yi firi alhalin kuma shi ne bai da gaskiya kuma kai ne kafin shaida ne ba a jin tausayin mutane ko kuma ganin wani girman su abin da shafi shari'an Allah ka faɗi gaskiya ka tsakaninka da Allah shi yasa ko da fatawa za ka bayar ni ba da fatawa yana cikin haɗari wani zai zo ya nemi fatawan ka sai ka ji tausayinsa. sai ka ji tausayinsa. to idan ka canja fatawan fa a matsayin kana jin tausayinsa, ka nuna ka fi Allah jin tausayinsa kenan kuma baka isan ka kafi Allah jin tausayinsa ma. ma da ka dole ka gaya masa gaskiya idan ka bashi fatawan akan daidai din ya bi kuma sai Allah ya bashi mafita ko kuma saboda matsayinsa shi alajiwa ne ne ko shugabawa ne ne maka fatawa ga yanda gaskiyan take amma ka zo ka dan lulluke ta dai wai saboda matsayinsa duka wannan sai Allah ya tambaye ka ranar alkiyama sai yasa din bai fatawa aka ce sa wutar jahannama a gabansa cewa yana fadan abun da ba haka ba zai faɗa cikin wutan ne domin za ka faɗi hukuncin Allah ne idan ba daidai ka faɗa ba ka yi wa Allah ƙarya ka ce haka Allah ta'ala ya hukuncin kuma ba haka ba ne shi yasa za ka yi mamaki mutum a cewa ya gina fatawansa akan tausayin wasu wani ya ce haramun ne to ai za su zama abin tausayi za su ci abinci shi ga sai ka halatta musu saboda tausayin su. to kafi Allah tausayin su ne kuma sannan idan ka tausaya musu a nan duniya to a lahira fa tun da abun haramun ne ka ji su a nan duniya su ci abinci to in an je lahira kuma fa za ka iya kubutar da su daga wutar jahannama ne ba za ka iya ma to kaga ka ji su a nan duniya ba ka ji su a lahira ma wace rayuwar ce tafi idan azaban ne ta lahira tafi saboda haka tausayin sa ne ka tsora shi akan gaskiya ya ji tsoron Allah kuma ubangiji ta ala ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita duk kuncin da ya shiga kuma zai azurta shi ta inda baya tsammani kai ne kake ganin abin tausayin ne ya zama abin tausayin ai jarrabawa ne in ya bibi Allah ya ji tsoron Allah sai Allah ya bashi mafita daga wannan jarrabawan amma in ka kura shi akan haramun saboda cewa kana jin tausayin sa to shikenan a nan duniya zai ci gaba da cin haramun kuma rayuwarsa ba za ta yi albarka ba sannan ga azaban da take jiransa a lahira ka ji tausayinsa a duniya ba ka ji tausayinsa a lahira ba to mi ai gara ka ji tausayinsa a lahira ya fi rayuwar lahira ita ce rayuwa wanda take wato ainihin ta dindindin to shine ubangiji ta alaƙi ka ba da shaida ta gaskiya kada ka ba da shaidan ƙarya don tausayin mutum cewa miskini ne ko talaka ne ko kuma saboda wadatansa saboda matsayinsa a cikin al'umma kar ka rusa masa darajansa Allah ta'ala bai yarda da wannan ba shi yasa ce wala tattabi'ul hawa an ta'dil kar ku bi son zuciyanku ya zama ba ku yi adalci ba a cikin hukunce hukuncin da kuke da shaidar da kuke bayarwa da fatoyin da kuke bayarwa kada wannan ya dauke ku ku je ku faɗi wani abu wanda ba haka ba a cikin al'amuranku ku lizimci yin adalci a kowane hali a kowane hali kai wa kanka adalci kai wa wani adalci kada ka ji tausayin mutum ko ka ga matsayinsa ka ce ba za ka faɗi gaskiya ba in kai haka ba ta ka masa ba kuma in kai haka ka nuna kafi Allah son sa kenan ko sanin matsayinsa kuma kada gaba da mutum ya sa ka ki faɗin gaskiya dan bane da lamarinsa saboda baya son ka saboda baya yin ka sai ka ki adalci abin da ya shafi lamarinsa ka je ka faɗi abin da ba haka bane kai karya idan kai haka nan ma Allah ta'ala zai kama ka don ubangiji ta'ala suratul maida yake wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah Allah ta'ala yake kada gaba da kuke da mutane ya dauke ku ya zama ba za ku iya musu adalci ba wala ko abokin gaban ka ne ko kafuli ne dole ka masa adalci ka bi gaskiya yake ku yi adalci shi kusa da tsoron Allah ku ji tsoron Allah kar ku yi zalunci sai ka ko kafuri ne dole ka bada shaida ta gaskiya a kansa Ina rikici tsakaninsa da musulmi musulmi ne bai da gaskiya kafurin shine mai gaskiya kuma ka san shaida aka kira ka wallahi dole ka ce kafurin nan shine mai gaskiya wannan musulmin bai da gaskiya wannan shine adalci irin na addinin musulunci amma Baraka ta ka ah, da wannan makiyin Allah ne bari kawai in canja shaidan in kai haka sai ka faɗa a gaban Allah Allah sai ya kama ka tana kuma a ce dukkaninsu musulmi ne ko a ah, wannan mutumin kirki ne wannan mutumin banza ne shikenan ya za a yi a ce kuma wannan ne bai da gaskiya idan ka yaka Allah ya tambaye ka ko wannan malami ne wannan jahili ne malamin bai da gaskiya sai ka bashi gaskiya shi wancan jahilin ka ce bai da gaskiya sai Allah ya tambaye ka ranar alkiyama idan ka ce a mutuncinsa ke zube to ka ce Allah sani mutuncin sa ne sai ke zub da mutuncinsa tun da bai da gaskiya da haka dole ne ka faɗi gaskiya a duk inda take kuma gaskiyan nan ita take nuna mutuntakan mutum wallahi in ka tsaya akan gaskiya ya nuna kai mutum ne kuma al'amuran ka sai su dinga tafiya a seti a seti haka bukatan wani kwaje kwaje ko munafurci amma idan ka zama na mara gaskiya ka murta nan in kai magana nan gobe ka canja ka dan wasu ta nan ka shikenan mutuncin ka ya zube ai ka zama kaifi ne kawai direct kake tafiya ba wani dama ko hagu munafiki ne yake yin dama ya hagu ya tafi nan ya ratse nan ya ratse nan a ka zama direct kanta kawai kake tafiya tsakaninka da Allah sai kuma Allah ta'ala ya jibinci al'amuran kai baka kariya a cikin dukkan halin da kake ciki saboda kana tare da ubangiji su subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce idan kun wa in talwu in kuka karkata kuka ki ku faɗi gaskiyan kuka waske kuka faɗi wani abu daban ba wannan ba ko turizo ko kuka kuka bijire ma kuka ce kai ni ba zan bada shaidan ba alhalin ka san shaida din wai saboda shi wancan wanda bayi da gaskiyan yana da matsayi a wurinka ko cikin al'umma ko kuma shi abun tausayi ne miskini ne sai ka kika bada wani ainihin shaida a kansa ubangiji ta lace to wallahi in kai haka ka sani ya san abin da kake kuma sai ya kama ka maka mummunan sakamako a kansa ba za ka kubucewa Allah subhanahu wataala ba da haka canja shaida shine waskewa akan shaida ka jirkita ta bijire mata kuma shine ka boye ta ka ba da shaidan kowanne laifi ne Allah zai kama ka wato ainihin akanta Allah ta lace wa man yaktumha fa innahu asmun qalbu duk wanda yake boye shaida ta wannan munafurci ne a zuciyansa zuciyarsa ta yi laifi kuma Allah ta'ala ya kama shi akan wannan to kaga da boye shaida da canja shaida yin shaidan ƙarya dukkanin su manya-manyan laifuka ne Allah ta'ala zai kama ka akan su hadisi ya tabbata ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa sahabban sa yana kishin gide yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir qalu bala ya rasulullah قال الإشراك بالله وحقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور وما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت من ذا سمعت ba قام ga muku laifin da fi kowanne girma ba akwai suka ce ka ga الله ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam to yi wa Allah shirka daga nan kuma sai cutar da iyaye yana kwance sai zauna yace ala wa qaulul zur ku saurara ku ji da magana ta ƙarya ala shahadatu zuku zura ku da shirka na kariya. ke gushe ba cewa daga shirka banya laifuka daga shirka su saba iyaye sai kuma shaidan kariya ko magana ta kariya. ke gushe ba yana ta suka ce ina ma da ya yi shiru sanda suka ji tausayinsa saboda girman shaidan zur ba ya dakai ba idan mutum ya haka ba mutum ba ne kwata-kwata saboda haka alƙalin su ji tsoron Allah su daina karɓan shaidan kariya. lauyoyinmu su ji tsoron Allah su daina ba da shaidan ƙarya ko suna ɗauko shaidu na ƙarya ana ba su kuɗi a baka dubu ashirin ka zo kotu wai ka faɗi shaida ta ƙarya don a zalunci wani idan ka je za ka faɗa a lahira Allah ta'ala ya kama ka ya tantana maka kudarka Ya sa ubangiji ta'ala ya ce inna Allah bima ta'maluna khabirun Allah inna Allah kana bima ta'maluna khabiran Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala masanin abin da kuke aikatawa a boye ne shi shine ma'anar khabirun ko abu ya kai ya sani munafurci ne a ji a ba da cin hanci a canja karya ta zama gaskiya gaskiya ta zama karya idan ka je lahira ubangiji ta'ala zai kama ka sai Allah ta'ala ya ce أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر فقد خسر خسرانا بعيدا ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا واليوم الآخر wa كرنتاوا ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا Ubangiji ta ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani aminu billahi ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzonsa wato ku daddada imaninku ga Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal kitabi allazi nazzala ala rasulihi bi imani da littafin da Allah ya saukar wa manzonsa shine alqur'ani wal kitabi allazi anzala min qablu da kuma littafin da Allah ta'ala ya saukar wa manzonsa ya saukar manzonninsa kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune at-taura da injila da zabura sai ubangiji ta'ala ce wa man yakfur billah duk wanda ya kafurcewa Allah bai yi imani da shi ba wa mala'ikatihi ya kafurcewa mala'ikun Allah bai yi imani da su ba wa kutubihi da littattafan Allah wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir ya kafurcewa ranar lahira yace bai yadda za a yi tashi alkiyama ba faqad dhalla dhalalan ba'ida wannan ya bata ta mai nisa dawan sai na da wahala ya bar hanyar gaskiya ya bata bata mai nisa kuma zai tantana ko tsara ranar alkiyama ubangiji ta'ala ce ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi imani da Allah to wannan ba tasirul hasil bane ba domin tasirul hasil ba ya yiwuwa ku waɗanda dauka yi imani ku yi imani to ai ka riga ka imani kuma za a ce ka yi imani abinda ake nufi ka ƙara yin imani ka jaddada imaninka shi yasa malamai suka ce ba tasirul hasil don tasirul hasil mustahil ne kamar kana cikin masallacin nan sai a ce ka zo masallacin nan ka ka riga ka zo ai ba dama kuma a ce ka zo to ba wannan bane ma'ana ka ƙara tabbatar da imaninka suka ce takmilul kamil ne wa tasbitu wa istimraru alaihi wato cika abin da yake cikakke ne a ƙara cika shi a tabbatar da shi kuma a dawwama a kansa ma'ana ku dawwama akan imanin ku kamar yadda kullum kake faɗa a sallah ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirya da mu tafarki da ma'ana ka ƙara tabbatar da mu kan tafarki wato ainihin madaidaici saboda dama can tana kan musulunci ne to sai ubangiji ta'ala ce ku imani da Allah imani da Allah shine imani da samuwar ubangiji ta'ala cewa akwai shi lillahi shakkun fadiri samawati wal ardi babu shakka wajen samuwan Allah sannan kai imani da rububiyan Allah shine ma'ana Allah ce halittun nan gaba daya alalahu al-khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin ba wanda ya halitta sai Allah shi kadai kuma ba wanda ya taimake shi sannan kuma kai imani da uluhiyya shine Allah ta'ala shi kadai ya cancanci abauta masa wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim shi kade ne tantance abota masa sannan kai imani da sunayensa da sifofinsa cewa shi kade ne mai irin su babu wani mai irin sifa irin na ubangiji ta'ala ko da sunan ya iri daya walillahi alasmaul husna fad'uhu biha koda ka idan kai imani da wa'annan abuwa guda hudu shine ka imani da Allah ka yadda akwai shi ka yadda shi kade halittar nan ka yadda shi kade tantance abota masa yana da sunaye da sifofi wannan ba irin na sauran halittunsa ba sannan kuma sai ka yi imani da manzannin Allah gaba ɗayan su inda Allah ya aiko ka yadda da su ka imani da su cewa Allah ne ya aiko su ba ka kafurcewa wani ka yi imani da wani domin ka kafurcewa kwaya ɗaya daga cikin manzannin Allah ta duk sauran ma ba ka yadda da su ba shi yasa Allah ta'ala ce kazzabat qaumu nuhin mursalin mutane annabi nuhu sun kafurcewa manzanni alhalin a lokacin annabi nuhu shi kadai ne manzo shi kaɗai suka kafurcewa suna sun kafurce masa duk sauran manzo da za su zo daga fama sun kafurce musu in baka yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka yadda da annabi Isa ba baka yadda da annabi Musa ba in baka yadda da annabi Isa ba to baka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Wani ita ce akida ingantacciya amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi kai imani da Allah da manzonninsa kuma karkare ba tsakanin manzonnin Allah kowanne ka yadda cewa ka yi imani da shi shi yasa musulmi da zai ce bai yi imani da annabi Musa ba ko annabi Isa to da bai zama musulmi ba ka daraja suka ka ma su ka yi imani da su wannan ka yi ka jaddada imanin ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka yi imani da littattafin da Allah ta'ala ya saukar Taura Injila Zabura da sauransu dai da alkur'ani gaba ɗaya ka yi imani da Alkur'ani shine wato littafin da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sannan kai imani kuma shari'an da ta zo alkur'ani ta shafi sauran shari'o'in gaba daya da ubangiji ta lati wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi Allah ya saukar maka da alkur'ani da gaskiya yana gaskanta littattafan da suka zo kafin sa sannan kuma yana hukunci a kansu ma'ana kenan ubangiji subhanahu wataala ya aiko alƙur'ani ya aiko manzo sama da alkur'ani don ya shafi dukkan sauran hukunce hukunce da suke cikin at da Injila idan qura'a idan abin da ke cikin attaura da injila ya saba da Alƙur'ani, dole na za ka bi ba yadda ka bi wa ta tafan ba amma dole kai imani da su cewa daga Allah ne shi sa wata ran manzo sun ga sai na Umar yana rike da abun nan wasu takardu na attaura sai kime wannan yace takardu na attaura sai fushi sai fizge su yace wallahi law raja'a Musa ma wasi'ahu illa tibai da annabi Musa zai dawo duniya wallahi ba abin da zai yi sai ya bi ni ni na kawai zai saboda haka dole ka bi alqur'ani ko da ko abin da ke ci alqur'ani ya saba da taura da injila qur'ani ya riga ya shafe wa yanke shari'o'i din saboda haka shine babba shine kuma wanda ya hukunci a kansu nan kai imani da wato abin nan ranar lahira wanda ubangiji ta'ala yake bambance musulmi da kafurai da ta duk wanda bai imani ita kafuri ne wanda imani da ita kuma wato ainihin musulmi ne za mu tsaya nan akwai wani karin bayani za mu yi gobe insha Allah wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Najim wa salatu wa salamu ala rasulillah wannan mai tabbata ke cewa assalamu alaikum malam don Allah menene hukuncin menene hukuncin riba menene hukuncin cin riba <laughs> bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du assalamu alaikum warahmatullahi hukuncin mu'amala da riba haramun ne kuma cin riba ma haramun ne ubangiji ta ala haramta a cikin alqur'ani kuma ya ce dukkan mai cin riba zai tashi mahaukaci ranar kiyama sannan akwai yaƙi tsakaninsa da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar kiyama saboda ka guji riba wanda yake cewa assalamu alaikum malam menene hukunci ta sha fashon mene fashon kwaya mene fashon ne <laughs> to a takaice dai idan kwaya ne ko kuma wani abu na maye haramun ne ko akwai azumi ko babu in kuma fashon yana nufin wani minerals ne dai sha ko wani energy drink wanda zai kara masa wani karfi ko wani abu in baya sa maye ba haramun bane halal ne na'am wannan yake cewa assalamu alaikum malam na zo yin sallan asham amma kuma ban yi sallar isha'i ba malam zan iya bin su raka'a hudu a raka'a biyu to in suka yi sallama kuma ya zan yi eh, za ka iya bin su da niyan isha din kun raka'a shi ka cika ta raka'a biyu za ka iya kuma ka koma gefe ka yi isha'inka sai kuma wasu masu roƙon adoyi akwai ne bayan kai yana roƙon dan wansa bai da lafiya da sauran al'umma da dama da suke roƙon abubuwa da suke damu su Allah ya yi matsala ba shi lafiya sauran masu bukatun da suka aiko Allah biya musu fi duniya har